hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku ya yi daidai da sha shida ga watan Efiriri a shida afuwa shida ga watan April miladiyan haihuwar annabi Isa da Maryam da sa alaihi salatu wassalam fara dubu biyu da ashirin da biyu. ‘Yan uwa musulmi muhimmiyar mu ta farko a yau shi ne ya rage kwana goma in Allah ya da za mu yi lancin na marayu ‘ya'yan matattu kafin a yi namu muma in mun mutu. Saboda haka mun ba ku sanarwa domin ku sanar da dukkan wani wanda yake da hali na tallafawa manya da ƙanana. ba za mu fara karban taimakon ba yanzu amma dai sanarwa ne gare ku cewa sha biyar ga ramadan ita ce ranar asabar allah ya da da mu da shugabanninmu har da mai martaba sarkin sudan da tajiranmu da ma'aikatanmu da 'yan kasuwa za mu zo mu kaddamar da gudunmuwanmu a wannan fili domin tallafa ma a marayu bayan Allah waɗanda gatansu shi ne Ubangiji su da hana kowa hada. Baya ga haka sha shida ga wata lahadi bayan gabatar da karatu Allah ya da za ƙaddamar da gudunmuwa na lancin da matanku in Allah ya da da iyayenku su masu ba da nasu gudunmuwa insha Allah muna roƙon Allah ya azzita mu da ayyuka kyawawa ya sa rayuwarmu ta zama mai albarka muna suratul nahali aya ta aya 68 ah, in ba ku manta ba kwana biyu ubangiji su bi subhanahu wa ta'ala a wannan sura yana ci gaba da karanto mana ni'imomi da abubuwa daban-daban waɗanda ya yi don amfaninmu a cikin wannan sura a ɓangaren tauhidin rububiya hikima ita ce domin a tunatar da ku cewa ayyukan Allah da kuke iya ji ko kuke gani ko kuke iya tabawa wani lokaci ma ku ci ko ku sha ni'imomi ne da ake son yadda da su cewa daga Allah ne ya zaburar da ku zuwa ga tauhidin uluhiyya ya karfafe ku da bautan Allah shi kadai da kuma zaburar da ku ga sha'awar addini domin duk abin da kuka yi ma na bauta ba ku biya shi ba za ku dai yi ne iya gwargwadon abin da ya tsawaka, kuma sannan ayoyi ne da suke kara gwada muku cewa sabon Allah gaskiya ne ku kara imani bayan imanin ku liyazdadu imanan ma'a imanin ikira. wa ya subhanahu wa ta'ala yana magana da masoyin shi Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ko kuma abokin sauraron wannan aya a kowane irin lokaci. Sai aka baka labari, mai ba da labarin nan shi ne Allah cewa wa auha ilan nahli bangiji ya yi wahayi zuwa ga ƙudan zuma wannan shine wahayul ilham wahayi na cusa tunanin a yi abu kuma Allah ya baka iko sai ka yi ruba ma za ka yi tunanin wani abu amma kuma a hana ka izini har ka ce sai da ku na tunani ya kamata in yi kaza ban yi ba to abin da ake ce ma ilham shine wani abu mai kyau sai a cusa maka tunani shi kuma sai ka tabbaka sai ya zama maka alkhairi to irin shine aka yi ma kudan zuma kamar yadda kuka sani duk abin da ya shahi kalmar kuda ko kuma kuji a tabbatance iyakar daɗe shi duniya kwana arba'in don haka kuda duk da ya daɗe ya yi tsawon rai ya daɗe kwana arba'in zai ba duniya wanda shi kuma zuma ɗaya ne daga cikin nau'in halittar kuda don haka ake ce da shi kudan zuma don hai'a na halittar iri ɗaya ne wa'anda ke da matsakaitan shekaru su ne masu kwana uku kwana bakwai goma hayyakai dai kwana arba'in wallah ba'ala shi ne su kaso wata biyu ba su yi a duniya subhanahu wa ta'ala ya yi mata wahayi wahayi da ilham a ne taƙidi ma da min al yi buyuta cewa ke kudin zuma ke riƙi abinda Allah ya yi miki ilhami kan shi wahayul ilham ki riƙi min na abinda ya shafi duwatsu kenan kogo wanda zuma ka iya shiga cikin da ya saka kogon dutse kenan wa mina shajari ko haka nan kuma daga itace kogon tsamiya kogon kuka ko dai kogo na wata itaciya su shiga ciki su yi saƙa domin samun muku da zaki wanda za ku sha ku yi amfani da shi daban-daban wa mimma ya arishu da kuma abin da ku da kanku kuke kuke saƙa shi ya ce ya arishun saboda asalin shi al'arish gado domin masu burtumin zuma saƙa shi suke yi a ƙasa in suka saƙa shi su yi shi gewayayye su yi shi da ɗan binti a can nan kuma da baki wanda in ta zo ta shiga za ta yi za ta yi surviving ta duba observing sai ta shiga ta duba tana da ma'aikata dama waɗanda suke duban wurin zamanta su za su fara zuwa su shiga ciki su bi bakin wurin yana da rame da zaƙin zai tarara koko yaɗin ku sosai sai su shiga shigar da za su yi a cikin wannan dutse kogon dutse ko kuma kogon itaciya ko kuma kurtumin tuma wanda ake dora shi can sama resan ice ta hanga ta zo ba haka ne kawai za ta shiga ba tana da cid wayanda za su je su dubi yanayin wurin tana da likitoci kuma wayanda su za su zo su dubi lafiyar wurin ta hanyar da sarauniyarsu na iya shiga ciki ta yi surviving baya ga haka sannan su koma su kai report sannan in ta samu nasara ta zo to idan za ta zo wurin suna da tsari na farko akwai body guide wa'anda su za su fara shiga cikin wannan wurin su kwakwanta in suka gado suka yi gado ga wurin kamar kafin sai ita sarauniyan sai ta shigo ta kwanta a bansu sai dukansu su taru su rihe ta abin da suke nufi shine da a kashe musu shugaba gara a kashe su tukuna kafin a kai gare ta don haka in suka yi wannan suka zauna sannan sai ta shirya hanyoyi wanda za a bi ta wannan hanya a shiga da gate na farko ga wannan saƙa tana da gate ba, wannan gate to nan ake aje kudan zuma uku bala'i masu ɗanɗan mutum kenan su wayanda a can ciki ba su harbe ka kamar yadda kasan sauro kala biyu ne akwai sauro mai <clears throat> sauki to sauro wanda zai zo ga kunnen kai ya kara to ko ya cije ka bai iya sa malariya nau'in sauro na halitta Allah mai sanya malariya cikin jikinka daban yake to haka nan ƙudan zuma wadda ke ɗallinka daban take don haka ita ake ajewa nan bakin ƙofa ta dinga gashi sannan tana da advance party party ta su za su fara tahiya biyo sade su kawo mata report sannan tana da 'yan jarida su ba zama suke nan ga burtun ba za su zauna surrounded suna sauraron abin da zai iya shigowa in so hange mutum tahe ko suka ji wani ƙanshi suna ɗaukar wannan ƙanshi kaman ganyen hore da suke ci <clears throat> shi ne wani abu ya biyo su da yanzu ya cutar da shugaban don haka za su sarfe ka da yaƙi tukuna kuma ka yi hatara inda za ta ɗalle ka ta san inda za ta ɗalle ka hanci take so da shiga in ta shiga hanci na kusuwan nan ta ƙarshe za ta tsalla sai wurin ya kumbure sai ya daɗe ita kuma ɗaya ta shiga ta wannan kafar hanci ɗaya da je can ta tsalle ka sai ya kumbure to kai shi ina in kuma ka buɗe baki sai ta shiga cikin ka ta tsalle ka wata kuma sai ta shiga ta kunne amma yadda ka ga maciji in ka taso mishi zai announcing ɗinka zai yi wani ɗinka ya gaya maka cewa kar ka zo nan sai ya fara yin wani sauti mai hidda iska fu fu wai don ka gan shi ka koma in ya ga kaki sai ya fara turo maka wani danko-danko haka da wani dahi kaɗan shi ma hancin kai ke targeted in bai samu hancinka bai tajife idanunka don ka ruhe idanun kafin ka buɗe kana jin yaji shi kuma ya san inda yi wayannan su da maka in duka ta gagara sai ya buɗe hetansa yana gwada maka cewa shi wahi is ready ba for fighting daga nan sai ya fara taki sai yana daga kai amma duk da haka maciji bai son haduwa da mutum don haka zai yi ta kokari yana ja da baya yana nesa yana abubuwa da yawa kamar yana ce maka kawa Allah ka tahi abinka wannan da in ta zama abin ya kuwa ya sanna ne zai cije ka in kuma ya cije ka zai kokari ya zuba maka guba don ka faɗi samu shi dai ya sheka ya tafi abin to shine Allah yake magana akan wannan gudan zuma da kuma matakai da take iya samu kuma addu'a take yi duk abin da za ta yi za ta roƙi Allah ya dora ta ga hanya madaidaiciya kamar yadda Allah zai faɗa a cikin wannan aya na ثم قلي sannan ke zuma ki tafi ki ci minas samarat daga 'ya'yan itace kun ga wannan ya yi daidai da ayar jiya wadda suke gwada muku cin abin nan ga itace da ganyaye ne nan da ya ce samarat yana nufin hore, huren mangoro ko kuma dukkan wani nau'in hore. amma wanda shari'a ta yi mata izini da diba ba duka ba akwai wanda ke da amfani ke da energy ke da vitamin shi da za ta je ta tsotsa da gare shi wani lokaci kuma akwai yan ita-itan 'ya'yan mangoro da tana yiwa ta iya tsotsa daga daga jikinsu sannan sun ma kuli mai kulle samaratin wasu sannan ki shigar subula rabbik hanyoyin ubangijinki sulala korarru wa'anda Allah ya baki izini ana nufin ki shiga ma'ana Allah shi ne zai mata ilham cewa ga inda za ki bi ga wurin da za ki bi ga inda za ki je ki kwanta ga inda za ki saƙa ga hanyar da za ki bi don haka a dalilin wannan ilham da Allah ya yi mata na wurin tafiyarta kamar yadda yake abin nan mashiga daban-daban subulu rabbik hanyoyin ubangijinki da abin da ta yi kawo rabbik ubangijinki domin tana iya tahiya daga nan misali ta je kayama kaga a matsayin ta wanda ba mutum ba ba aljani ba ba ta da hankali ya za a yi ta je can ta yo kiyo kuma ta dawo tun ga kiwa ta zo ta koma daidai inda itaciyarta take sannan ku dubi ƙungurmin daji da take shiga inda duhun itace wani lokaci ciki ne za ta je ƙasa ta samu kogon dutse ta yi zuma ciki ko kogon jiba ta yi abin na kwaya-kwayinta a ciki in ba don akwai ilham na Allah ba ya za a yi wadda take ba mutum ba ce ba ha da iya gane wani direction ne na itaciya kogon dutsen ganyen da yake a ƙarƙashi. saboda ka duka ana gwada muku wannan duka kudura ce ta Allah kuma iko ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma yace Gina subhanahu wa ta'ala ya ce ya akwai wani abu da ke fita min batoniha daga cikinta kamar yadda malaman science ko kuma malaman biology under geography suka ce wannan hitsarinta ne ko kuma ba hayanta na wannan hure da suke rayuwa tana ci da gare shi in ta zo za ta yi kashi dai. to shi ne sai ta samar da kashin nashi sai samar da zaki wannan da ake sha wannan ya nuna dai hawayo ashe kenan ganyaye na itace da 'ya'yan itace da furannin itace babu shakka su ke harhaduwa su yi su samar da wani ƙwararren magani mai amfani ga jiki yasa Allah ya ce wannan ba hayinta kashinta ko fitsarinta fihi shifa'un linnas a cikin shi akwai waraka akwai magani ga mutane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci abu biyu a matsayar magani ga mutane na farko alquran wani na min alquran wa nunazzilu min alquran ga alkur'ani shifa ne magani ne domin ana iya karanta shi da kusa da jinnu ya kusa da wasu tsururutoci da fitintunu na rayuwa ɗan adam min babin rukuya ana rukuya da ƙur'ani kamar da ya tabbata ga sunna in dai an bi tsarin sunna sannan ita ma kuma kanan kanta shifa magani ce fihi shifa'un linnas nukira lita'adi shifa'un wato magani ne ga ainihi mutane yana da kyau sai dai ku lura kada daifisi ya kama ka ka ce ai ƙur'ani ya ce fi shifa'u linnas ka yi ta kwankwata juma ayatin ta in ji mufassiri rahimahumullah shifa ce a ɓangaren da ya dace da ita akwai abubuwa da yawa ga jikinka kaga kamar misali kurji kurji idan ana shafa mishi zuma irin wanda ya kone da wanda ya bororo da wanda ya gyambo mu Allah ya so yana yana samar da sabuwar fata mai kyau yana warkar da wannan kurjin bi iznillah <clears throat> haka nan wanda eh, abin nan mura sai mai yawa ga makogoro yana iya diga eh, zaƙin zuma ɗin nan a cikin linton ya ɗan sha to zai samu makogoron shi ya yi tsafta ya yi kyau ya sassare wani nau'in zuma eh, eh, mura majina ko wadda take iya lagewa a cikin abin nan nashi wa haka da in dai sun samu na yana da kyau ba ka da wani ciwo ne wanda ke hana zaki a jikinka akwai bukata ya zama na kana ta'ammuli da ainihi zuma a cikin lifton kana ɗan sha kaɗan-kaɗan na farko yana rage gajiya yana ba da lahiyar ciki hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wani bawon Allah ya zo ya kawo ƙarar ciwon ciki dan uwa ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce je ka gaya mai ya sha zuma eje aka matsa miki zuma ya sha sai ce sai ka gaya mai ban warke ba ya dawo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai je ka gaya mai ya sake shan zuma ya sake shan zuma ya dawo ya ce bai warke ba ya ce to shi dai Allah ya yi gaskiya cikin dan uwanka ya yi karya amma dai ka je ka sake matsa miki ya je sake mata mai sai ce wallahi abin da annabi ya gaya musu gaskiya ne tun da ni sha farko ne warki amma saboda daji da nake ji na ce ba warke. ga wannan ya kada gaskata ma'ana ayar Qur'ani fi shifa'un linnas ma waraka ce ga mutane kuma tana gyara kwakwalwa tana kuma gyara jini magudanar jini yadda ya sandare sandaren nan yana zama ciwo jini yana tashi jini Sai yadda zuciya za ta yi pompin ɗin shi yadda ya kamata akwai fawa'i da yawa wanda za a iya gama ta da zamzam ruwan zamzam wanda yake shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi shi ma magani ne wanda yake waraka sannan kuma abinci ne wanda ake ci a daina jin yunwa eh, saboda haka yi ce ma'u dandam lima shiri bala ruwan dandam amfanin su abin da aka sha saboda shi kayi niyyar sha don ciki na ciyo insha Allah zai amfane ka ko kuma don wata biyan bukata na a ɗaibe maka munafunci ko a sa maka zuciya wa haka da ko wani abu na daban shine ma'ana fihi shifa'un linnas akwai ahadith daban-daban masu yawa in an ɗebi sahihul buhari na a gaba mai na musamman musamman mujallabi na shida akan abin da ya shafi zuma da kuma amfanin zuma haka nan mace mai haihuwa kuma ana ba ta zuma ta sha domin ta samu sauki da makamantan irin wannan Wanda ya wannan ilham na ubangiji subhanahu kuwa ta'ala da yake yi manzuma har ta samar da wata fawa'i amfanuna daban-daban don amfanin ku na fi dalika na aya lallai cikin wannan akwai lesson akwai darasi akwai wa'azi na ibra akwai wa'azi sosai da abin lura da gaume ya tafakkahun ya tafakkarun ga mutane da suke iya tunani da yi tunani cewa babu shakka ubangiji ya yi aiki ya samar da tauhidat tauhidin ya don ya karfafe ka zuwa ga tauhidin olohiyya sai kuma yake wa wallahu halakakum gashi kuma wani kare tauhidin rububiyya wallahu halakakum Allah shine wanda ya samar da halittar summa ya tawaffakum kuma ne mai karban rayuwanku a lokacin da ajalin ku ya kare shi da kanshi ya samar da kai kuma shi ya san wanda za yi a zare rayuwanka wannan darasi ne da wa'azi gare ka ya Abdullah ka ji tsoron Allah ka tuna ubangiji wahidullah ku kadaita ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kare da mu ya gama da mu ya fi mu bashin bauta ya fi mu bashin ikhlasi ya fi mu bashi na mu yi musulunci mu bauta mai wahada hula sharika da sai ce kuma wa

ko mu gama mutawaffa ba sai ka dauko mana wancan na gaba wannan ya gwada kana jin yunwa to na ruwan aminkum man man yatawaffa sun mai tawaffa ku bi yawa shi ne mai karɓan rayuwarku karɓar rayuwa kala biyu ne akwai karɓar rayuwa na dindindin shikenan sai dai a yi wanka a sa ka rami shikenan goodbye bye bye sai ranar mu da kai akwai karɓar rayuwa temporary in ka je suratul zuma Allah ya tawaffal an fusihi na ta. لموت مانعا ويمسك Saboda haka Allah yana akwai waɗanda Ubangiji yake karɓar rayuwanku a lokacin bacci. Kana yin bacci bai yiwa ka yi bacci sai an ɗauki abin nan wani abu na tashin rayuwarka sannan kake iya yin bacci. shine malamai ke cima nafsul mumayyiz rai mai iya rabuwa ga gangan jiki nai da shi da nafsul haya rai wanda yake sa a zan kana da rai kana bacci kana mutuwa amma kana da rai amma kana da rai sai dai ba kaji me ake wani duniya kake lahira kake kai dai ka nan dai baka sani ba kayi bacci to abin da yake faruwa in bacci ya dauke ka sai ubangiji ya dauki rabin ranka nafsul mumayyiz mala'iku su dauke shi su kai ma ubangiji subhanahu wata'ala a rike shi can to lokacin da wannan rabin ranka yake hannun Allah sai kai mafarki wannan mafarki da kai wallahi na gaskiya ne ko na ƙarya ne ko ce ka gani an ce ka gani na tayi sama ina tafiya kamar tsuntsu wala gara ta gani an ga sami na rago na yi zaune ina ji a layin wata amma lokacin da aka sauko rayuwan ta kamo hanya za ta dawo ga gangan jiki to lokacin yauwa duk abin da ka yi mafarkin shi yaye yaye na, karyata. amma tun da take hannun Allah to duk abin da ka yi mafarki mafarki na wallahi sai ya faru ko mai kyau ko mara kyau to lokacin da rai take a hanya ka yi kusan farkawa kenan da ya dawo Allah shi ya san wanda zai sai amma sai inda aka ciro shi sai mu sai yin halka sai a cewa ne zai zuka tashi da fana Allah na yi bacci to shi yasa yake bukata azzikar yake bukatan addu'a domin idan mala'iki ya kai rabin hannun Allah zai sake dawowa ya tambaye shi in koma in dauko rabin duk sanda ka yi kwana ba sai ya dawo ya tambayi Allah in koma in ɗauko kingin rabin da na baro sai wani ya ce ja yasa wanda zai yi bacci yana bukata ya yi arwala don za ka kwanciya da dare ka daure ka yi arwala in Allah ya baka dama ka yi nafila in bai baka dama ba ka yi tsarki ka yi arwala ka yi azkar ka kwanta na farko dai ka shirya ko mutuwa ce ka mutu da tsarki in kuma baka mutu ba cikin dare bangaren dama ya gaji kana so ka juya bangaren hagu ko ka yi reran ko ka yi wancan akwai mala'iki damun zaune a kan kanka akwai mala'iki na biyu a wurin kafanka sai dore su dore cewa Allahumma gafir lahu warhamhu Annabu ba sa tsahiran Allah kai mai gafara ya Allah kai mai rahama ya kwanta yana da bacci ya Allah ka yaɗe mai haka za su yi ta maka addu'a har lokacin da Allah ya amince a mai da rabin ranka a jikinka don ka sace cikakken mutum ka farka ga wannan ba karaman ni'ima ba ne wuce wani gaba ɗaya kuma ka wuce da tsarki alhamdulillah shine Allah yake faɗa a cikin wannan aya a cewa yana karɓar rayuwa sannan yake na biyu da من wanda ake أرض da كي لا يعلم ya kai zuwa ga kaskantacciyar shekaru ko kuma mafi kaskancin lokaci umur zamani shine zamani na shuyuka abin zai fara daga shekara arba'in zamani na kafula zai fara shekara arba'in ya gama karfi ya gama duk abin da aka duniya ya gama cika binai don daga talatin da uku har zuwa shekara arba'in daga nan arba'in za ka ga yana iya gudu yana iya tsalle yana iya raha yana iya komai amma in ya kai arba'in zuwa sittin sai ya fara jin kuku ne na ɗan shokin dinaki wata rana kuma in zai tashi sai ya daddawa haka dai ya je fara ban kwana da duniya ko da shi bai shirya daga nan har ya kai shekara sittin in ya kai shekara sittin daga nan sai ya fara shekarun shuyuka kauru tsoha kauru mu kenan mu muna cikin yoha don haka daga nan sai ka fara jin in kana bacci da yawa yanzu ba ka iya bacci da yawa in kana ci da yawa yanzu ba ka iya ci da yawa abubuwan da kaka iya yi ka yi tsalle ka yi tuma ka yi gudu ka yi komai in ka yi ko sai cutar da kai sai dai kawai ka yi tafiya wannan tafiya tana ɗan sauri-sauri ita ce exercise gare ka in ka yi gudu bayan after 60 years to akwai wasu gabai da ba su iya ɗauka wannan faramniyar burkiya yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allahumma ni a'udhu bika min al-hammi wa hazan wa a'udhu bika min al wa al buhl wa a'udhu bika min al-kasali min al wa al kasal wa a'udhu bika min al menene guda uku fakari jubun wal ko akwai guda na ƙarfi, ina jin bari mu tsara su mu ji eh, min al hammi wal hasan biyu kenan ko na uku min al wal kasal huɗu kenan na biyar min jubuni wal buhur shida kenan na bakwai akwai mai ruwayan mahar ciki a ko da ba ta da mahari tsufa amma biyun menene eh galabar da zai ne wa ma da wa ƙarin jabo kaji zai zuwa qarir wannan azkar lazim dukkan su bahin da magarib sai ayi ta lazim abubuwa ne rikita rikita rikita rikita na duniya wayanda aka umarce ka duka ka roƙi Allah kariya a kan ko mu fassara su Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hasan hammi ananin bakin ciki wal hasan da bacin rai wallahi wani za ka gane shi kullum cikin bakin rai yake kana son ka zama iri ne wal ajali wal kasal kasawa da kasala ka san in an jarabe ka da su sallah da jama'a ma ba ka iya more makanka ma ba ka iya more makanka ka sala ta yi ma yawa sallah ma da kyan aka gama sallah da kyan kana wani hamma kana wani abaka da zai kare ta katar awa mana hauki Allah sannan waljubun doro da ni walbuhun da rowa bakarowa ka roki Allah ya tsare ka da bakarowa ka yi rowa ba ta yi ba sannan akwai na ƙarshe galabar tiddai wa ƙare rijal menene galibar tiddai ne ya fashi subhanallah wallahi in bashi ya yi ka ko kwana ba ka iya da ka ji assalamu alaikum sai fito ma'aman gadi gobe wani na hankali tashi kullu ya ce tafiya cikin gari ce ke tsoro kalle-kalle kada mai bi ne ba shi ya tare wallahi wani dole ne ma ya bagari sai sama mai ashimawo ya sauƙaƙa mai zuwa juma'a saboda kai ya ce juma'a a damke dama ana da hako ga abin da ya sami makaron mai juma'a wallahi ya baki irin rahama da ake mu mutane ran juma'a da gafara da yadda Allah aka ɗauke ma saboda baki tabaraka ka dinga yin wannan addu'a Allahumma inni a'udhuka min ghalabati dayni wa qahri rijal qahri rijal shine tarwacewa rundunar yaki yana yi wa kai daraktan agaji ne sai duk gaba ɗaya su juya baya ba su sauka ko kuma a zo ana ana tallafa ma al'amarin da'awa kuna nan agajante sai jama'a su rinjaye kamar yadda kuka ga wani soja a cikin daji yana oh god save my life ya Allah ka ceci rayuwa ta sojoji sun gudu sun banne a jeji iri ne ga duk komanda bai son sojoji ne a tarwaje wasu a kashe wasu a kane wasu su wace wasu su gudu ko akwai komanda mai son haka nan to shi ne haka ne shugaban kungiya bai son abin da zai kawo tarwace mai al'umma haka mai mulki ba saraki bai san abin da zai wace mai jama'a in an wace jama'a ka ka mulki na nan ka ku mulki din nan saboda ka kowa yana roƙon Allah da waɗannan kalmat masu yawa to ciki akwai ruwaya da ta zo da abin nan da suha Nabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsare Allah ga suha ya rasu da shekara 63 alaihi salatu wassalam shi ma dai ya shiga cikin rayuwa ta shuyuha lokacin da mutum tahiya ma sai yayi da gaske wani ma yana da ya sai ka ga an yi wani doro hakan ga shi dai bi kan yana dori amma yanzu ga shi can gaba ya duke nan ƙasa ya tsayin wani waɗi-waɗi yana tsaya yana wani ya karkace-karkace dan rami nan kadan sai ga ya san kadan sai faduwa shine subhanahu wa ta'ala ce karshen aya ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم عن علم شيئا ke kai la ya alama haifuwa ya gari ya kai lokacin da ilimi zai cire masa ba da ilimi shai'a ga shida ya san abu amma yanzu ya ɗibe shi bai san shi ba yanzu duk da kaga muna yi wa'azin nan shekaru na nan tahe wanda mutum zai ga abu amma ya manta mene haka kai lokacin da ɗiyan cikin kama baka san mamman ba baka san abubakar wallahi haka Allah na iya ma irin wannan yawan sai dai ikramatu rahimahullah aw radiyallahu an yana cewa makarantin ƙur'ani bai kai ga wannan hali ko yawan shekaru ne in kana yawan karatun ƙur'ani ka dinga ware wani lokaci ko minti talatin ko awa daya biyu ko a masallaci ko a gidanka ko cikin mota ko mazaunan ku ka karanta alkur'ani ka lizimci sauraron alkur'ani Allah ba zai kaskantar da rayuwarka ba irin haka Allah ya yi irin wannan magana a suratul hajji Allah yana cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi rayyin min al-ba'di fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونجر بالأرحام ما نشاء إلى أجل ثم نوردهم ضجرا ثم لتبلغوا kuntum fi raibin in kun zama a cikin shakka ko kokonto wannan wanda ba musulmi ba ke fi raibin cikin kokonto akan kan min ba'ad ba ku yarda da ana iya tashin kiyama ba ba ku yarda da za a yi tashin duniya ba mutum ya sake dawowa yadda yake a da ba ku yarda ba to ku saurara ku ce wa inna khalaqnakum mu ne fa muka halice ku tawrikal bayu rabbinakum min ladun adam min turabi daga turbayan ƙasa ne daga turbayan kasa aka ɗibi karama a wajen shi ta hagu aka yi matan shi hawa summa min nutfatin sannan muka yi upgrading ɗinku zuwa mani dan ku banu adam daga mani na biyu summa min alakatin sannan daga gundarin jini 40-40 days kwana 40-40 sannan na uku summa min mutugatin sannan kuma kuka dawo zuwa ga tsoka shi ma tsawon kwana 40 sannan a bubbusa a yi wannan a yi wannan shi ne gaba sai ce muhallakatin wannan tsoka akwai wadda za ta zama halitta wa gaira muhallakatin akwai wadda ba za a halitta ta ba sai a yi farin ciki sai ta narke shi kenan jini kawai ya zuba shi kenan babu ma haɗin an kwasa shi sai ya wargaje shi kenan sai a ce ai ya zube bayan ga wannan wani khairu muna tabbatarwa fil arham a cikin mahaifa ma na shawo abinda muka so wani dogo wani gajere wani mai faɗi wani shiriri wani fari wani baki wani namiji wani mace makaho gurgu bebe kurma wawa mai kuɗi fakiri janili malami ma na sha'u abinda muka ga dama lokaci shi ne za mu in muka yi shi haka mu ajiye shi na wurin nan ila ajalin musamman zuwa ga lokaci abin ambato mai yiwa a haifai ya karbi suna mai yiwa ba zai karbi suna ba shi yasa yace wa minkum kuri jikun tifla sannan mu fitar da ku daga cikan nan iyayen tiflan kuna jirajirai fasifil daga nan summa sannan muka ga dama daga nan litabligu ashuddakum ku ci gaba da rayuwa haka nan yau da gobe yau da gobe wata ɗaya shekara sati shekara kaza har ya kai karfi na shekara arba'in ko kuma abin da Allah ya so daga nan aminkum akwai daga cikin ku man yutawaffa akwai wanda Allah yake karɓar rayuwa sai min qab tun yana cikin ciki wani ko sai ya hito yana jariri a ce ya isa haka na kwana uku kai shikenan koma wani ya karbi suna da an gama suna sai ya koma kaji make tafi ya samu kashe ragunanmu shikenan ana gama suna kwana ɗaya sai ke ce ai bai da lafiya ana zuwa asibiti sai ya wani kuma ya yi wata wani ya wata shida ya koma wani ya shekara ya koma son ake ka kalli ni'iman kai da Allah ya yi ma nan gidan kwako wa'anda adda irin wanga tsari wasu murtutu suna da kanin ta shekara uku ya mutu shekara bakwai ya mutu kai ga su ka wuce wanka ya mutu an barka ka wuce kila mahaifi ya mutu an barka ka wuce kila tsohon ka ta da su an barka ka wuce wani ya kai talatin wani ya kai ashirin wani sai ya gama digiri ya mutu wani sai ya gama masters ya mutu wani doctora ya mutu wani sakandare ya mutu wani firamare ya mutu wani sai ya gama faskare ya mutu wani ya gama gyaran gona ya mutu wa haka da sannan wa minkum man yuraddu ila al umur cikin ku akwai wanda za a bashi ya kai kasantacciyar rayuwa subhanallah ya dora ne kaina ya alama min ba'di ilmin shay'a har ya kai lokacin da bai san tuwo ba bai san kashi ba in ya yi kashi in ba a yi sauri an ka jaye shi ba sai ya azato na ya ɗauka ya ci bai jin wari bai jin ƙarfi bai san daɗi ba bai san abin da bai da daɗi ba in ya fita gida ya fi unguwa bai san inda kofar gidansu yake ba ya manta kuma shi ya gina gidan shi yake fara kaina ya sai ya dawo da dare da ni ana ruwa ana duhu ya san kofar gida ne wallahi yanzu ku bai san ina kofar gida yake shi ya aiki ‘ya'ya da Allah ya musu suna ya anka musu rago ya kai su makaranta yana lalura da su yanzu shekaru su mai yawa sai ya dora kallon yaro bai san ko gidan ɗan gidan waye ba wannan tsari ne na Allah sai dai mutane masu addini masu sunna masu aƙida masu karatun alƙur'ani Allah bai cika sa su suka irin wannan yanayi ba shekarun jiya kun ga wata tsohuwa da aka nuno ta musulma daga indonesia shekaran ta ɗari uku a duniya idanunta sun shige kwarai iyaka ta in ka taho ta kalle ka dan gidan wa kake oho to yanzu na najeriya mafi yawan mutane shekara ɗari za ka samu ya fara rikicewa wani ma sun shekara sittin wani sai ya yi saba'in ya rude wani ya kai samani ya rude wani ya kai in ya rude haka dai wa haka za mutane suke samun matsala da yawan shekaru sai ya ce wasarar hamida za ka iya samun ƙasa ga ta sandarariyata ke gasashiya wa idan an zanna alai halma'a itazzat amma da an yi cida an kai hadari an kalabta masa ruwa sai ta kumbura ta yi warafar ta kumbura ta yi sai ta fari ita ta girgiza ta kafe warafar ta wa an ba ta min kulle zaujin bahe menene aya ango da je ya auro amarya yanyan yanyan yanyan an gama walima kowa ya tafi gida sai ya ruhe ta yana ruhe ta sai ta kumbure sai ga wani kololo gaban ta don ƙato ta samu juna biyu yau da gobe sai ya fare wa an ta min kulli zaujin bahe sai ta hidda dukkanin jira-jirai mai kyau ka ya ɗauko ya ba yana turi yana kyakkyan ne a bai gida bai waje to mi aka so mi aka so dori ko bai goda mu da mata ba amma yanzu ya samu abin da yake saboda haka musulmi ku yi shiri in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam more makurciyarku kafin tsufan more makurciyanku yanzu kuke da lokacin neman yadda Allah yanzu kuke da lokacin bidan lada da da a yi muku awo da ita ranar algiya a fi dalika falyata na fasil mutanafisu ku yi gwagwarmaya ya ku sabab ya masu jini a jika ku tashi tsaye ku yi ibada ku yi addini kafin ku kai lokaci ka nemi dan agajin cikin sashi yan agajin garin ga saraka tuko malin saraka can dori mana zuwa su gora wa'azi zamanin su bawar jau Allah ya cikan shi saraka to yana wani kikirni a an ka zo gini wa'azi kan kujai wai zai ga saraka sun mun tashi wa'azi dan farin kaya da waɗannan ture jiya rukunci ya saboda haka shekaru ku shirya kafin shekaru. shekarun ku lalle ma arziki ne da mana sun taho da yawa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin tsoron mutuwar shabab ba mutu da kurciya saboda kurciya ba ta cika yin addini ba za ka ga kurciya da yawa tana da dan mata kurciya tana disco kurciya tana shaye-shaye kurciya tana shiriri ta abubuwa da yawa ta takarta ta ledo da sauransu dole wani abu ya kan bayyanta kawa kanka kiyamun laili duk wanda an kawa jinkirin shekarar sittin an kare da shi ka shekarar sittin baka bar zunubi ba sai akwai abin kunya kuma ka sai da kai da dan cikin ka da jikan ka ku gadi fasika tare ajiya kaɗan iska ke Allah ya sauƙaƙe shi ne sai Allah ya cire maka ilimi har ka dawo abin da ka sani da sai ya bace maka da kai la ya alama min cikin ilmi shay'a sai kuma ya ce Allah ya Allah hakika Allah alimun Allah masani ne qadir kuma mai iko ne mai iko ne kan komai kowan ku ya san wa zai daɗe wa zai mutu yana yaro wa zai kai ga tsuwa wa zai kai ga madaidaiciyar rayuwa shi ba tsohon duk ba shi ba yaro ba 40 to 60 years waye cikin ku dai 70 duka Allah shine ya sani sai kuma yake sannan kuma ku lura da wani abu na tauhidi Allahu faddalakum wallahu faddala ba'dakum alaba a fi ba. Allah shi ne wanda ya samar da ku duka yan family dai yan gida guda ne amma ga ku gida guda la'alla uban ku daya la'alla uwan ku daya la'alla uwa dai uba dai amma shi ga shi da mulki kai ga ka talaka wannan darin Allah ne haka ya ga dama wani ga shi da kuɗi cikin gidan kuma ga shi wani bai da ko titi wani lokaci ka ga wani ga shi da ilimi amma kuma ga kane ne ko yayan shi triple jahili ga wani da lafiya ga wani bai da lafiya haka nan na Allah ya ga dama ya tsara duniya subhanahu wa ta'ala shi ya fifita sashin ku akan sashi kar ka yi hasada kar ka yi bakin ciki abin nan ikon Allah ne abin nan tsarin Allah ne ka fi mutum ilimi ya fi ka ɗaukaka ka fi mutum karatu ya fi ka daraja wannan ka yi haƙuri kar ka yi hasada kar ka yi bakin ciki kyauta ce ta Allah kuma duk wanda kawo wahala kai yi magudi kai zumburu kai cin amana kai yaudara kai karya don ka kai wani arziki ko girma ko wallahi ba a kaiwa bakin dai abin da aka saga maka iyakar abin da za ka iya samu kenan sai ce kamar lalle a kwatanni Thank you. subhanahu wa ta'ala ya wallahi baka isa ba ko gwamna ka zama kana son wanda ka zama babban mutum mai mulki dan kama ya zama mai mulki wallahi baka isa ba sai in Allah haka ya tsaro bari ganin ka zama gwamna shekara takwas kana da kwamishinoni da ciyamomi da ni kana gani a waka mallaki state bari ka ɗau kuɗanka ka aza shi ma ya ji daɗi wa ka ji daɗi in ka yi sa'a haka Allah ya tsaro zai iya yin haka in kuma ba ka yi sa'a ba shi kenan ba lalle ba ne Allah bai yi ma kowa alkawali ba don uba ya kuɗi da shi kuɗi don uba ya mulki da shi mulki don uba ya yi daraja da ya yi daraja wannan iko sai wanda ya ga dama ya ga dama dan ya daraja uba ya san wulakantacce a cikin al'umma shi ne wata wata'ala ce kamar na fuddilu wa'anda muka ba fifiko na mulki na arziki na lafiya na sifa na wani matsayi na kyauta Allah da ya ga dama bi radi da mai da arzikin su alama malakat aymanuhum ga abinda hannayen su ta dama ta mallaka nan ba yana nufin bayi kawai ba yana nufin a a yaya ko yannai ko dangi ko iyaye ko kakanni ko mata ko wani abu wa da sai ce karshen aya fahun fihi sawa balle ka ce wai bari ku dawo duk gidan ku kowa gwamna ne ba ka iyawa sai in haka Allah ya tsara gidanku kowa mai kuɗi ne ba ka iyawa ku zama daidai wa daidai sai in tsarin Allah ne kowanku ya dan soja sai in tsarin Allah ne kowa gidanku ya dan malam sai in tsarin Allah ne kowa gidanku ya dan wani mutum mai daraja wallahi sai in tsarin Allah ne don haka duk abin da kanga ka samu a gidanku ba gadon gidanku ya baka ba ikon Allah ne Allah shi ya sabba gadon har ya kai ka ga samun wannan matsayi kyauta ce ta Allah ya tasu bi rahmatihi man yasha sai ce Saka haka bi ni'imatin lahi ya ji halu yanzu da ni'imar Allah suke jayayya Allah ya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzanci ya bashi wannan matsayi su dawo suna kiyayya suna kyashi suna hasada a ah, afa bi ni'matin lahi yajhadun Allah shi mutum ya ce. ko da makudi mutum ya ci zaɓe ya karanta da shi to ya dai ci zaɓe wallahi ba ka da iko ka dawo ka ce ni wallahi ban zaɓe ba don haka tun da ban zaɓe ba ko to ko baka ka zaɓe ba mai zaɓe ya murda ya ajiye shi wurin na ya za a don haka ya sa dole tsarin musulunci ya bambanta da tsarin demokrasi demokrasi in ba fatin ku bane kan gwamnati to abin da other fati ya dace da shi ga ka'idan demokradiyya shi shine ka ci gaba da bibiyan kurakurai ka yi ta bayyana kurakurai in ka ga alheri kan ka waɗi ka yi ta adawa to mu ya saba ma musulunci musulunci in Allah ya yi ka mun yi gwagwarmayar gida abu ne da kai sai Allah ya rinjaye da kai a kaina ni kuma a alba musulunci ba a yadda in yage ka ba sai ka gama bakin abin da Allah ya tsaga ka iya ba ka iya ba dambalalle kake kai kwararre ne a ba ni da hali a ka'idar islam ba ni da hali in yage ka yanzu ga siyasa tana zuwa shari'a ta ba ka dama bisa dokar kasa, ka cika fom ka je ka nemi duk abin da kake son ka nema tattalin arzikin ku ne na kasa, ka je ka nema kun yi gwagwarmaya da mutum sai ya ci nasara ya ci nasara da makudi ya ci nasara da ba da kuɗi ya ci nasara ta hanyar amfani da addini ya ci nasara ta hanyar amfani da kabila ya ci nasara ta hanyar amfani da wata hanya oho matukar dai ta kai an ka tabbata ya ci sharuɗan ya ci suka tabbata aka rantsar da shi ya zama mai ba da kwaman haramun ne ga musulmi kuma ya koma wani fati yana faɗa da shi sai dai ka yi hankuri har wata tinuwa kuma ta na jin shi ne ƙarshe wallahu alam sallallahu alaihi sallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh musulmi da kira da alim kuma da kuma and uh,